Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis 27 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin syria ya kawo ƙarshe. duk da gargadin da amurka take yi na cewa saura makonni kaɗan ya rage ma iran ta samu karfin yin makaman nukiliya akwai saɓani tsakanin kwararru a nan washington amurka ta bayar da amsa a rubuce ga bukace-bukacen tsaron rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar ƙawancen tsaro na neto da sauran abokan hulɗa na turai kanin labaran kenan to ko me jigajigai a taron shirin sake farfado da arewa maso gabashin najeriya ke ganin shine tushen durkushewar yankin sannan menene abin yi so za mu ga cewa karancin ci gaba da tashin hankali ya fi faruwa a wurin da yake da girman ƙasa da kuma karancin adadin mutane wadanne irin abubuwa za su na tsare-tsare da za a tabbatar da barin jeji ba a komai da shi an takaita To yayin da kuma ake kan shirin sake sharar fagen yakin neman zaɓe mai zuwa a Najeriya wasu 'yan siyasa sun fara tambayar kansu shin abin da za a lura a dubi cikin shi shin yara ne ko ana cutar da shi waɗannan su ne ya kamata a mai da hankali a kansu ba magana su da ke sa ba. To sai a mana aikin gafara sannan za a ji yadda ta kaya a gasar cin kofin ƙasashen Afirka kamar kowace ranar Alhamis Yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Siriya ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki shida bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani. Ƙungiyar SDF mai samun goyon bayan Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta samu ikon kwace gidan yarin na Alsina da ke Hasaka wurin da ke tsare da kimanin mayakan ISIS dubu hudu waɗanda suka hada da kusan yara maza 700 zuwa 850 da kuma ƙananan yara daga iyalan ISIS ɗin. Wannan matakin sojin wanda aka lakaba wa suna da People's Hammer Operation ko bugun gudumar jama'a ya ba da sukunin kwace dukkan gidan wakafin Alsina a Alhasaka da kuma mika wuyan dukkan 'yan ta'arren Daesh kamar yadda kakakin SDF Farhat Shami ya sanar a saƙon Twitter. duk da gargaɗin da amurka take yi na cewa saura makonni kaɗan ya rage ma iran ta samu ƙarfin yin makaman nukiliya akwai saɓani tsakanin ƙwararru a washington kan yiwuwar iran ta yi gaggawar ƙera irin wannan makami kuma da yadda amurka da ƙawayenta za su magance irin wannan kasadar iran ta kai lokacin da ya kamata lokacin da za a ɗauka wajen samar da kayayyakin da ake haɗa bama yana ƙara kusatowa zuwa wasu 'yan makonni kalilan a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wani taron ganawa da ya a ranar litinin ta yanar gizo duk cikin watan afrilun da ya gabata ne dai amurka da iran suka fara wata tattaunawa a kaikaice don kimanta yiwuwar komawa ga yarjejeniyar 2015 inda tehran ta yi alkawarin dakatar da ayyukan nukiliya a musanya mata da samun sassaucin takunkuma daga amurka da sauran manyan ƙasashe suka ƙaƙaba mata labaran na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma amurka ta bayar da amsa a rubuce ga bukace-bukacen tsaron rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto da sauran abokan hulɗa na turai da suka haɗa da ukraine yayin da kuma aka ci gaba da kira kan yin tattaunawar diflomasiya tsakanin amurka da rashar takardun da muka mayar sun hada da nuna damuwar amurka da kawayenmu da kuma abokan hulɗarmu kan take-taken rasha na yin yankan baya ga harkokin tsaro wato yin aiki da ka'ida da wani ingantaccen tsarin yin bitar damuwa da rasha ta nuna da kuma shawarwarin da muka gabatar a game da bututuwa da za mu iya cimma daidaito kansu a lafazin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wani taron manema labarai jiya laraba An ba kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan taron da hukumar sake farfado da yankin arewa maso gabashin kasar NEDC a takaice da jigajigan 'yan yankin da sauran masu ruwa da tsaki suka yi kan shirin sake farfado da yankin wanda kungiyar boko haram ta yi matukar takarwa wajen durkusarwa shamsi hamza ibrahim Gareki. Wannan yunkuri dai na zuwa ne yayin wani taron masu ruwa da tsaki da aka gudanar a Abuja inda ake sa ran tsarin jadawalin na shekaru goma da aka yi shi daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2030 zai farfado tare da inganta yankin da ya fuskanci durkushewa sakamakon barnan mayakan Boko Haram. Malam Muhammad Gwani alkali shine shugaban hukumar NEDC a takaice. A cikin wannan plan din akwai za mu yi shi a wannan shekara a cikin uh, next year har mu kai 2030 so that from 2030 downwards muna da abubuwan da muna yi kowane shekara na na bambaje da sauransu mun yi eh, mitin da su SAO da sauransu yanzu mun mitin da ministers. Da ta Kasim Gidado da ke zama jagora da ke bada shawarwari kan tsarin jadawalin ya bayyana hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da aikin tsarin. Ɗaya daga cikin abin da za mu tabbatar an yi shine ba wai tsarin wai gwamnati ne kawai za ta yi kaza ba a'a abu ne tsarin da jama'a suke so a yi musu kaza. Shi ma ministan sadarwa a kasar Dr. Ali Isa Fantami wanda ya fito daga yankin ya yi ƙari da cewa. Abin da za a kan notice daga cikin mafi girman kalubale shine mu tabbatar girman kasa da Allah ya bamu mun yi aiki da shi idan kuka duba za ku ga a Najeriya jihohi shida da suka fi kowanne girma a Najeriya guda hudu suna daga North East Niger Borno Taraba Kaduna Bauchi and Yobe na takwas kuma adama ita ma daga North so za mu ga cewa karancin ci gaba da tashin hankali ya fi faruwa a wurin da yake da girman ƙasa da kuma karancin adadin mutane wadanne irin abubuwa za su na tsare-tsare da za a tabbatar da barin jeji ba a komai da shi an takaita ta bangaren da za a mayar da dukkan wayannan wuraren da ake amfanuwa da su iya da matukar muhimmanci sosai. Sanata A Yusuf da ke wakiltar jihar Taraba a majalisar tarayya ya ba da shawara. A zanna a tabbatar ayyukan nan da za a yi no an yi shi ne da da zuciya ɗaya kuma an tauye cin hanci da rashawa. So ni ina gani no a lokaci ne ya yi wanda za mu tashi. Idan za a iya tunawa a shekarar bakwai ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar kafa hukumar inganta yankin Arewa maso gabashin Najeriya a wani mataki na farfado da jihohin yankin da suka yi fama da koma baya sakamakon ayyukan ta'addanci na mayakan Boko Haram kuma ya zuwa shekarar 2030 hukumar na son cimma burinta na 'yantar da duk wani dan gudun hijira. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Shamsiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Afghanistan na fuskantar karuwar hare-hare cin zarafin mata, barazanar nuna kyama ga mata masu neman mata da 'yan luwaɗi da waɗanda suka canja sigar halittarsu ta asali tun bayan da mayakan Taliban ɗin suka kwace ƙasar. An rubuta cin zarafin a cikin wani sabon rahoto da kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam na Human Rights Watch da kungiyar Outright Action International suka fitar jiya Laraba. Binciken mai taken koda kaje can sama sai mun nemo ka mutanen na LGBT a Afghanistan tun bayan da Taliban ta kwace mulki sun nemi da Taliban ta daina cin zarafin mutane da suka zaɓi su canza jinsinsu sannan su kare su daga 'yan banga. Amurka ta yi gargaɗi jiya Laraba kan karuwar haɗarin gudanar da kasuwanci a Myanmar kusan shekara guda kenan bayan juyin mulki a kudu maso gabashin Asiya wanda aka fi sani da Burma. A shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada ta yi gargaɗin cewa yana da matukar haɗari ga jama'a harkokin kasuwanci da cibiyoyin kuɗi da sauran jama'a su yi harkar kasuwanci da Myanmar wanda zai amfani gwamnatin mulkin sojan Burman ne. To da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. A yayin da ake ta shirye-shiryen fara yakin neman zaɓe mai zuwa, wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya haɗa mana rahoto kan yadda ake ci gaba da cece kuce. ce a fagen siyasar Najeriya. Nasiru gare ka. Yunusa Tanko wanda jagora ne a jam'iyyar NCP da marigayi lauya Gani Fahim ya kafa ya ce Najeriya na bukatar sabon salon siyasa don kaucewa yadda ya ce aka kawo Obasanjo a alif da don wanke fusatar magoya bayan Abiola da aka soke zabensa a alif da tara da casa'in da uku. Kazalika ya kasance yana kullace da marigayi Janar Abacha wanda ya tura shi gidan yari da tuhumar juyin mulki. Duk da Tanko bai ambaci sunan shugaba Buhari kai tsaye ba, ya ce waɗanda suka daɗe suna jan ragamar Najeriya a soja da farar hula sun kurewa a damar su ta iya dawo da Najeriya kan turba. Mun lura wanda suka daɗe suna mayan ne, mun ba su goyon baya ga inda suka kai mu. Ba su mana adalci ba, ba su mana abubuwan da muke tunanin mutane za su amfana ba. yunwa ya kusa kace cinye mutanen mu a yanzu na banda kashe-kashen da ake musu na kisan gilla da ake musu duk wayannan kunna a zauna a cikin gwamnatin gidan gwamnati a dinga muhawara har yanzu ba mu ga amfanin muhawaran nan ba A nasa bangaren tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalon ya yi wasu tambayoyi ne kan yadda yake ganin za a sha wuya wajen yi wa talakawa kamfen da alkawuran da a baya ba a samu cikawa ba. Za mu sake dawa mulki, za mu yi tallen dan takara mu da za mu yi talle cewa mun dawo da sace-sace mutane na garkuwa da su ne, za mu yi talle cewa a'a shinkafa ta yi daga dubu bakwai zuwa talatin da biyar ne, ko menene za mu je mu ga wayan Najeriya. To saboda haka ruwa ya bushe ya bar dan kada. ba wai mun ki manya ba amma tun da yake mun guda ba ta yi ba mu canja lode mu ba su abin su mu ga abin zai faru. Zuwa yanzu dai ba tsira daga batun damar 'yan arewa ko ta 'yan kudu wajen amsar ragamar mulki ba. Maimakon a ce za a iya samun ɗan takara mai tsayawa don cancantar sa kaɗai. That is not only the presidency that is failing, but your typical local government. local government chairman is not going to go around looking for portal to fill. Ba bangaren shugaban kasa bane kadai ya gaza, ka je ka duba shugaban karamar hukumar ka, za ka tarar ba zai rika zagawa yana duba inda aka samu ramuka kan titi don a cike su ba amma tunaninsa shine yadda za a samu kuɗi don bukukuwa ko raka gwamna taruka in ji barista adewale adebayo daga jihar ondo da ke cikin masu takarar shugabancin ƙasa a 2023 barista adebayo ya ci gaba da cewa ya zama mai muhimmanci 'yan najeriya su kawar da bambance-bambancen kabilanci wariya don addini da yanki matukar kasar za ta tsira daga talauci rashin tsaro da guguwar 'yan afasa kowa ma ya rasa nasura da mai kayan muryar amurka daga abuja najeriya to gaida nasiru idan mun kada jamhuriyar kamar kuma inda ake fafatawa a gasar cin kofin afirka za a ji yadda kasar masar ta lalasa kasar abrikos muhammadu rabi'u gare ka ranar laraba a duwala a wasan fidda gwani da zai je rukunin kwata final tsakanin egypt da abricos mohamed salah ya tsinka leda cikin raga a yayin bugun daga kaishe mai tsaron gida wannan abin ya sanya 'yan wasan egypt cikin farin ciki sosai amma fa an sha wahala gabanin a yayin da ake wasa 'yan wasan abricos sun ta kai hare-hare daban-daban sun fi kuma rike leda manazarta na nunin cewa 'yan wasan abricos sun rike da kashi 57 cikin kashi 100 alhali 'yan wasan egypt kashi 43 suka rike mabiya bayan 'yan wasan kasashen biyu sun kasance cikin halin ɗarɗar har karshe ga ra'ayin ɗaya daga cikin 'yan kallo ni ne muhammadu shehu ban amar a garin gaundere na jin daɗin wannan wasa da aka yi amma an je har ya kai daga kashe mai tsaron gida to abin kuma inda muka tuna bai zo mana haka ba don mu muna bayan abricos sannan kuma gabas ta tsakiya kuma allah ya bata nasara to wannan she mu jira kenan ake kira egypt to sannan yanzu mu muna jiran kasan mu kamaru in allah ya bamu sa'a muna gani mu ne za mu ɗauki wannan kofi. Shi kuma wannan zata da aka yi a wasa tsakanin Mali da Equatorial Guinea, wanda a yayin da ake wasa, 'yan wasan Equatorial Guinea suka hana na 'yan mali rawan gaban hantsi harshe lokacin bugun leda shekaishe mai tsaron gida a wannan lokacin kuma wasu daga cikin 'yan wasan mali suka nuna rashin korewansu kamar hamari traore falai sako da wasunsu da suka jefa leda gefe Ƙasar equatorial guinea za ta yi karo da ƙasar senegal a rukunin gaba ga ra'ayin wani manazarci ni ne amadu tijjani daga gaunere mun ga wasa ne na mali da suka buga yanzu nan muka fito ganin wasa to abin da muka ga kai an yi abin da mu yi tsammani ba mali ta tsaya ta yi wasa ba inda ka yi tsammani ba sun samu kullo kashi hamsin da takwas wa'annan sun rike abin nan kashi arba'in da biyu an buga penalti kuma ana yi buga na farko wa'annan suka yar a na biyu wa'annan suka zo suka saka to an je dai har bugawa na biyar da kamar mali za su yi nasara she suka zo ba yi nasaran ba ka ci gaba da buga har na takwas she mali suka zo suka yarda shi abin nan in penalty karshen in an zo ana buga a ƙara buga wanda aka yi shi sako dan mali ya zo yara to iya abin da za mu iya faɗa kenan anan muhammadu rabiu ba muryar amurka daga gaunar cibiyar adamawan kamaru To a gaida Muhammadu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku tambaya ni ke da. Ku tambaya ni ke da. na fita daga hayyaci na. Ban sake bacci ba. ban sake cin abinci ba ban kuma gaya wa kowa ba na ce tun da dai ta ce an din nan na ranar farko shi ne ya kashe ta wai a'a bai kashe ta ba wai za ta iya yiwuwa wai in ya ɗau miliyan biyar ɗin zai sako Hanifa. Already ya fi sati biyu da kashe Hanifa. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar. muka kuma yi alkawarin ɗorawa inda muka tsaya tattaunawa da masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar. To sai dai baya ta haihu, inda a cikin makon aka samu rahotannin garkuwa da kuma kashe ƙananan yara da suka hada da Hanifa Abdullahi 'yan shekaru biyar da ake zargin mai makarantar da take zuwa a birnin Kano ya yi garkuwa da ita ya kuma kashe ta da kuma 'yan shekaru takwas a Sama'u Shu'aibu. da ake zargin masu garkuwa sun kashe bayan karɓar sama da naira miliyan uku kuɗin fansa daga wurin mahaifinta a zaria wannan ba shi ne karan farko da ake garkuwa ka kuma kashe ƙananan yara a najeriya ba sai dai ya kasance karan farko da lamarin ya ɗauki hankalin al'umma da ya yiwu ya kai ga ɗaukar matakin da zai kawo sauyi mai ɗorewa. Bakin da muka gayyata domin neman sanin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta sun hada da Hajiya Balaraba Abdullahi, 'yar fafutukar kare hakkokin mata da ƙananan yara, da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar, da kuma Sheikh Mahajadina Sani Kano. Hajiya Balaraba Abdullahi ta fara da bayyana yadda ta ji lokacin da ta ji labarin mutuwar yara. Na yi kuka. kuma wallahi hankali na ya tashi saboda mu ne iyaye mata mm. idan har wannan abu zai dinga faruwa an ce mu tsare 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mun yi daidai gwargwadon mu an ce mu tura 'ya'ya makaranta domin su je su gano rayuwar da za su yi can gaba ko da bayan ba mu amma kuma ya kasance daidai da makarantar ma yara sun je ma nan ma ana samun wannan matsala ya hankali na ba zai tashi ba hankali na ya tashi matuka saboda ni na rasa ma inda zan fara na ko ba naka ba ne an ce ka lene shi daidai da makwabci makwabcin fa an ce kar ka yadda wani abu ya same shi na bakin ciki baka taya shi ba sannan wannan abu bakin cikin fa abin da ma bani bakin ciki ya fi faruwa a arewacin mu to ta ina za mu fara ina ake so mu kai mu? ya ake so rayuwar mu ta zama ka haihu kare ni danka wani ya je ya ɗauke shi can bayan ya nemi kuɗi sannan kuma ya ce ya kashe shi saboda girman Allah wannan rayuwa shin wai hannun nan da ike kisan nan baya tunanin shi ma fa zai mutu idan ya mutu zai koma ga inda bai taba tunanin zai je ba ne yaro karami yaro karami bai san komai ba iyayensa su yi masa wanka su sa masa kaya su bashi naira goma su ce ka sai biskit ya tafi makaranta ana sa burin zai taso da wani irin tarbiyya mai mahimmanci a doron ƙasa sannan ka kama shi ka sace shi sannan ka ce kana garkuwa da shi kuma naka 'ya'yan suna nan a zaune tare da kai kana ganin su sannan a ce wai muna nan a ƙasan nan wai ana ganin abubuwan nan suna faruwa ai dole rai na hankali na ya tashi wallahi ina cikin tashin hankali kuma duk wata uwa ta kwarai dole ne ta san cewa wannan abin da yake faruwa da dan wani ko dan dan uwanta ko dan makwabci to fa kar fa ta fidda rai cewa nata ma yana iya faruwa da shi to bari mu dauko shi daga misalin wannan yarinya a shekara biyar Hanifa da ya faru a Kano. Labarin da muka samu daga wajen wakilanmu shine shi wannan shugaba ne mai makarantar da yarinyar nan take ciki kuma da ya dauke ta wai gidansa ya kai ta wajen matarsa. Ya kike kallon wannan abu? Wannan tashin hankali idan duk wata uwa da za ta ce ba ta samu tashin hankali ba wallahi ba mace bace. na yi kuka hajiya na tausa wa yarinyar nan domin yadda ma labari suke zuwa yar kenan guda ɗaya da take sa ko. sannan kuma malami for that matter malamin makarantar da take zuwa an biya ka haƙinka an baka amana fi kuma ya kai gidansa wurin matarsa kuma ya ɗauki yarinyar nan ya kai ta har gidan matarsa kwana da kwanaki ya yi wa matarsa ƙarya cewa wai uwarta ta yi tafiya kina ganin matar tana da laifi da bata yi tuhuma sosai ba ai laifinta ba zai yiwu ba a ce tana da laifi hajiya ai ya mace ce aka kawo kuma da aka kawo ta inda bata karbi yarinyar ba ba a san irin tuhumar da za a yi mata ba amma ta karbi yarinyar ba fi kowane sirri ba ne fa mace za ta sani namijinta fa ya kamata mu gane wannan ba kowane sirri ba ce akwai sirrin fa da suke boyewa suna ganin cewa idan mace ta sani suna ganin ya ragu kuma ba gaskiya ba ne Sheikh Mahajadina kai daga Kano kake kuma ah. wannan abin ya faru a jihar ku ta Kano. Yaya kuka ji da wannan labari? Ai a lokacin da na ji wannan abu na shiga tashin hankali na shiga tashin hankali mukura tashin hankali. don bin taba shiga tashi hankali irin wannan ba jihar kano gaba ɗaya mun shiga tashi hankali najeriya da masu sassan duniya an shiga tashi hankali yanzu shi kenan ka da wata kariya yaron ka ka tura shi makaranta an ɗauke shi an sace shi yanzu to ina ina menene mafita ya zabi yake nan da al'umman mu ina ne mafita idan baka kai dan ce idan kai wa dan wanka ka ba shi abinci ka ci da shi makaranta za ka kai shi nan ne kake ganin inda zai samu tarbiyya idan ya samu tarbiyya domin ya taso al'umma ta zama ta gari to idan har za a dinga duk abin da aka ce ya lalace na bangaren makaranta to idan ya lalace bangaren makaranta to ina ne kenan za ka kai inda za a samu fita kenan kin ga ba kana hulɗa da mutane da yawa a matsayinka na mai fashin baki a al'amuran yau da kullum me kake ganin yake sa matasanmu su shiga irin wannan yanayi? To na farko dai abin da yake ka matasanmu suke shiga irin wannan sace-sace kidnapping da irin wannan abubuwa da kwacen waya da waye wasu rashin aikin yi yakan sa su wannan abu babu sana'a yi sun taso babu da kuma son zuciya amma shi wannan da aikin yin shi yana da mu'amalarsa iya koyarwa makaranta duk irin rufin asiri komai yawan iyalansa za ta riƙe shi wannan san zuciya ne da san rai ya sa ya aikata wannan abu da kuma kila kwaɗayi ko da kuma kwaɗayi san zuciya da kuma san rai shi yake ka irin wannan abu sace sace kwashen waya gashi nan gaba ɗaya ya damu arewacin mu baki daya musamman jihar Kano kullun kullun sai ka ji an ce an kwace wani waya an yi kidnapping din wane an zarewa na wuka an kwatan ma waya kullun abin da muke ta fama da shi kenan musamman a bangaren mu jihar Kano kullun sai ka ji irin wannan abu a ce ka ji a police station sai ka ji yan sanda sanar sai ka ji a gari sai ka ga wani a titi ma yana kuka ya kai iyaka yanzu a jihar kano a idan mutane a gaban kowa a tsakiyar kasuwa za su tawo su kwace wa mutane idan suka tawo suka zazzara wuƙaƙe kana ji kana kallo hajiya akwai ajection ɗin da a kano jakshin guda biyu yanzu ana yawan yin haka za su zo da yamma idan 'yan kasuwa sun taso idan in kasuwa ta to kawai za su zo idan danja ta tsayar kawai za su zo su sama da hamsin wasu su tsaya wasu su tsaya duk bangaren da traffic bai saki ba za ki ga abu sun zazzara wuka suna buɗe guga mai wuka ga mai buya rike ka sa waya to jami'an tsaro ba sa ganin su jami'an tsaro suna ganin su suna yin nasu daidai gwargwaro amma da al'ummar da aka ce ta zama haka a yawa jami'an tsaro ya ce da sun to ba da sabanin zo gare ka kai a nan kai ne kwararre wanda ya san kundin tsarin mulkin ƙasa a nan kana ganin waɗanda wannan abin ya shafa ya kewaye najeriya ba a kan hanifa kaɗai faru a kano ba an samu a sama'o a zaria an samu wani yaro da yanzu haka muke jin labari muna jira a tantance mana ɗan shekara uku da aka ce ya faru a yammacin ƙasar nan shi ma to wai barista ba a tauye haƙƙin waɗannan yaran ba to na ɗaya dai duk wanda ya lura da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan tun lokacin annabi adamu zuwa yanzu ba mu taɓa ganin bala'i da rashin kwanciyar hankali ba kamar yadda muke gani yanzu kuma ba komi ya kawo mana wannan abubuwa ba sakaci ne na hukumomi ne ya kawo mana wannan abubuwa akwai sakaci na hukumomi akwai sakaci na iyaye su kansu akwai sakaci na malaman addini hukumomi dai sakacinsu shine ya kai ga ƙasar nan yanzu mutane suna karya doka suna yin abubuwan da suka ga dama akwai sanyi wajen yin hukunci an kama tirela-tirela kowa ya sani kwantena-kwantena na bindigogi da alburusai an kama mutane daban-daban ana nuno su a kafofin talabijin da rediyo da watsa labarai an kama wannan a matsayin waɗanda ake yan kidnapping ke amfani da su informers wani ma a ce iyayen shi je ya ba da bayani aka kama shi an kama su daban-daban daban-daban kwaya ɗaya har yanzu ba mu je wanda aka hukunta ɗaya kenan sashi na goma sha hudu sakin sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce mafi karanci mafi karanci nauyin gwamnati shine tabbatar musu da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a kuma tsarin mulkin nan wanda aka rantsar da shugabanni na matakai daban-daban da shi shi ya ba da dama akan hurumi tun daga sashe na 33 har zuwa sashe na 44 akan yanci na ɗan adam musamman sashe na 33 yanci na kai rayuwa sashe na 34 yanci na ka mutunta a mutunta mutum mutum mai daraja ne yana da bukata a mutunta shi Allah ya halicce shi sama da sauran halitta domin yana da daraja yana da muhimmanci sannan sashe na 35 kuma yace akwai yanci na kai rayuwarka ta sirri tsakaninka da iyalinka ko yan uwanka a cikin gida ba tare da wani ya shigo ya tozarta ka ga sunan ga sunan matakai daban-daban sannan tsarin mulkin kuma yace dole ne ga kowace hukuma ta tabbatar da mafi karanci shine tsaron walwalar jin daɗin jama'a sannan kuma a tabbatar da adalci ga wanda aka zalunta. To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi yar ka kare hakokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar sai kuma Sheikh Muhajadina Sani Kano. da wakiliyanmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwar nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. ka cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin Mai saurare kamar yadda ka sani shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da 'yancin al'umma. Na yi ritaya 2015 sai da na shekara ɗaya da wata biyu babu albashi babu ko sisi. Daga lokacin da aka yada maganan na bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja. to ya zauna a Yola. Baya ga haka shirin 'yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar talatar kowanne mako na bin diddigin haƙoƙi sauki tsakanin gwamnati da hukumominta. Magana da kuɗin mu ana biyan wasu lawan gama mun yanke shi daga yau. Shirin kama taɓo bakin yanci da haƙƙin 'yan gudun hijira. Shugaban Bugari ya taimake ni ya suko mana da yaro da. Zuwan tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba. a ci gaba da sauraron shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace talata. Ya tattara To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. an ji cewa wani gagarumin shiri da kungiyar isis ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin siriya ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki shida bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani to masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza kuma da ya hada sai kuma injiniyan mu yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai an jima. Wasalam.